بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فإن صلاح العبد في أن يعلم الحق ويعمل به فمن لم يعلم الحق فهو ضال عنه ومن علمه فخالفه واتبع هواه فهو غاو ومن علمه وعمل به كان من أولي الأيدي عملا ومن أولي الأبصار علما وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله سبحانه في كل صلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه كاليهود والضالون الذين يعملون أعمال القلوب والجوارح بلا علم كالنصارى ولهذا وصف الله اليهود بالغواية في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا, وإن يروا سبيل, سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ووصف العالم الذي لم يعمل بعلمه بذلك في قوله تعالى واتل عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه إن الحمد لله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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا أولنا مسلاتي من البركة مسلاتي مودب أنا قوفر قورا أشكين غرين كتنا أيو ثلاثة دلال رباه ashirin da hudu ga watan rabi'u thani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1432 wanda kuma shi ya zo daidai da 29 ga watan uku miladiya ta 2011 a wannan majalisi na bugiyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke sharhin saƙon da shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya wa. mutanen iraki musamman 'yan shi'ar garin iraq wanda wannan shine darasinmu na 24 a wannan a wannan majalisi sannan jerin gwanan darussanmu na wannan majalisi kuma wannan shi ne na 138 malam yana cewa fa inna salahal abdi fi an ya'lama al-haqqa wa ya'mala bihi faman lam ya'lam al-haqqa fa huwa dhallun anhu ومن علمه فخالفه واتبع هواه فهو غاو ومن علمه وعمل به كان من أولي الأيدي عملا ومن أولي الأبصار علما ما لا يكي فإن صلاح العبد domin gyaruwar bawa fi an ya alamal haƙa wa ya amala bihi tana nan kunshi a cikin ya san gaskiya kuma ya aiki da ita faman lam ya'lam al-haqq fa huwa dhallun anhu wanda duk bai san gaskiya ba to batacce ne ya bace wa gaskiya wa man alimahu wanda kuma ya san gaskiya fa khalafahu sannan ya saba wa gaskiya wattaba'a hawahu ya bi san zuciyarsa fa huwa ghawil to wanda halakakke ne wa man alimahu wa amila bihi wanda duk ya san gaskiya kuma ya aiki da gaskiya kana min ulil aidi amalan Ku ta fuskar aiki yana daga cikin masu ƙarfi wa min ulil absari ilman ta fuskar ilimi kuma yana daga cikin masu basira malam yana magana in ba a manta ba akan cewa abin da yake jawo mutum ya bace yana ganin gaskiya ya kibinta abubuwa guda biyu ne abu na farko mutum ya ki neman sanin gaskiya din don haka ya tafa gamniya ya yi ta ainihin ɗimuwa da ɗirkaniya cikin abin da ke ɓata ne na biyu kuma ya san gaskiya ɗin amma kuma san zuciya ya hana shi aiki da ita waɗannan abubuwa guda biyu rashin neman sanin gaskiya da yin abu cikin jahilci da ainihin ɗimuwa da ɗirkaniya ɗaya ne daga cikin abubuwan da yake jawo mutum ya faɗa cikin ɓata wanda shi ne abin da ya halaka nasara sun ki tsayawa su san abin da Allah ya wajabta musu na gaskiya su yi aiki da shi sannan abu na biyu wanda shi ne wato bin san zuciya bayan mutum ya san abin da yake gaskiya ne amma kuma saboda kawai wata bukata tashi ta duniya ko don ya daɗaɗa ma zuciyarsa ko kuma ya samu wani abu na moriyar duniya sai ya sa ya ƙi yadda ya bi wannan gaskiya ya karkace ma wannan gaskiya waɗannan abubuwa guda biyu su ne abin da Allah ya tsarkake annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama da gare su annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi cikakken ilimi ta hanyar wahayin da ya masa sannan kuma ya bashi wato cikakkiyar kamala ta hanyar aiki da wannan wato wahayi da Allah ya masa sai Allah ya kore masa bata ya kore masa halaka wato ya kore masa al-ghiwaya sannan kuma ya kore masa abdalal yace ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha to babu yadda za a yi bawa ya gyaru sai waɗannan abubuwa sun samu sai yayi ilimi ya san gaskiya yayi aiki da abin da ya sani na gaskiya in ya ki sanin abin da Allah ya dora masa na gaskiya wannan dallun ne wanda ita ce hanya ta masu aiki masu wato riko da bid'a galibi masu riko da bid'a zaka samu musamman awam wato gaba garin su kananansu za ka samu cewa ba su san abin da yake sunna din ba domin ba su matsa kusa da ita ba ba su karance ta ba ba a karantar da su ba don haka ko ba su zauna haka nan ba dole sai sun yi wani abu to abin da aka koya musu na bid'a shi za su yi kaga waɗannan suna da wani kaso suna da wani shaba na ɗabi'a irin ta sare wanda ba bai tsaya ya karanci gaskiya balle ya aiki da ita sannan da yawa daga cikin malaman da suke riko da bid'a zaka samu su kuma suna da wani kaso na ainihin ɗabi'a ta yahudi sun san gaskiyar ga ta ɓaro-ɓaro sun karanta sun gani amma sun kiyarda su yi aiki da ita ballantana har su gaya mabiyansu su yi aiki da ita to kaga wannan suna da wani kaso wani ɓangare na ɗabi'a ta yahudi malam yace wanda duk ya san gaskiya sannan kuma ya aiki da gaskiyar to yana daga cikin ulil aidi wal absar da Allah madaukakin sarki ke cewa wadhkur ibadana ibrahim wa ishaq wa yaqub ulil aidi wal absar katina wato ka ambaci bayinmu ibrahima wa ishaq wa yaqub ibrahim da ishaq da yaqub sai Allah ya sifanta su da cewa ulil aidi ma'abota karfi ne wal absar ko abota basira ne wato suna da ƙarfi wajen zartar da abin da suka sani na gaskiya da aiki da abin suka sani na gaskiya ba tare da tsoro ba sannan kuma suna da basira wato wajen sanin gaskiya waɗannan abubuwa guda biyu su suke sa mutum ya zama kamili wato ya zama yana da basira wajen sanin gaskiya da sanin addininsa da sanin abinda Allah maɗaukakin sarki yawa annabawansa wahayi da shi mutumin da yake da cikakken ilimi ma'arifatul haqqi yake ya san menene gaskiya to wannan yana daga cikin ulil absar sannan wanda sannan kuma yayi aiki da gaskiyar ya kuma yi kokarin yada ta da bazata da karantar da ita to wannan yana daga cikin ulil aidi wannan shine kaso na farko daga cikin kaso hudu na mutane wanda su ne wannan kaso shine kaso na kammalallu shine san da annabawa duka suke cikinsa Allah ya sanar da su gaskiya sani cikakken sani sannan kuma ya ba su ƙarfi da ƙarfin zuciya da ƙarfin hali na su yada wannan gaskiyar su yi aiki da ita su yada ta bainar jama'a sannan duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin wannan kaso wato ulil aidi wal absar suna cikin wannan tawaga sun san gaskiya sannan kuma sun yi fafutuka da faɗi tashi da gwagwarmaya wajen yada gaskiyar kaso na biyu aka sun waɗannan waɗanda ba su san gaskiyar ba sannan kuma ba su da himma da ƙwazo wajen yada ta domin wanda bai san gaskiya ba ta ina zai yada ta ba abinda ma zai yada sai dai yada barna amma ba zai yada gaskiyar ba tunda bai santa ba to waɗannan su ne mafi sharri cikin halitta Allah wanda ba su san gaskiya ba sannan ba su da kuma wata himma ta su yada gaskiya kaso na uku wanda Allah ya bashi ilimin ya bashi wato basira fi din ma'rifatul din ma'rifatul haqq amma kuma ba shi da kazar-kazar da himma da kwazo da faɗi tashi da gwagwarmaya wajen ya ga cewa ya yada wannan gaskiya wajen al'amur, bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wajen adda'awatu ila Allah wajen ta'limun nas tabshirun nas baya da himma wajen waɗannan abubuwa to kaga wannan shine almuminu muminu mu'mini ne ya yarda da gaskiya amma kuma mai rauni wal mu'minu al khairun wa ahabbu ila min almuminu mumin mu'mini karfa mai karfin hali mai karfin ilimi mai karfin hali wajen yada ilimin shi yafi alkhairi kuma shi yafi soyuwa gurin Allah sama da muminin da yake ya san gaskiyar amma kuma yana da rauni wajen fadarta yana da rauni wajen karantar da ita kaso na hudu sune wanda Allah madaukin sarki bai ba shi ilimin ba amma kuma ga kwazo jira yake a ce ga abu kaza ka ganshi wato ya zabura wajen yadda zai ga ya yada wannan abu amma ba shi da basira ba shi da ilimin ba shi da shi amma ga kwazo ana samun wannan a cikin al'umma kaga wani ba dare ba rana yana ta wa'azi amma kuma da gabza yake yana ta shirme gashi da kwazon ya yada gashi da kwazon ya tattara mutane ce zai karantar da su amma kuma da zaka saurari abin da yake faɗa sai ka ga cewa duk ainihin jagwalgwale ne yake yi sai ka samu cewa kawai kwada yake yi bai sa abin da yake faɗa ba to wanda yana da kyau a ja hankalinsa da ko ba ya karatu in ya karatu ya san gaskiyar to babu shakka wannan zai iya fadawa cikin kaso na farko ulil aidi wal afsa. to wannan alquwatul ilmiya din da kuma alquwatul amaliya alquwa fi tanfiz alhaq alquwa fi ma'rifati alhaq sai zama yana da karfi wajen sanin gaskiya yana da karfi kuma wajen zartar da gaskiyar wanda suke da waɗannan su ne waɗanda suke shugabanci a addini su ake dora wa jagoranci da jan ragamar al'umma sun san abin da ya kamata su dora al'umma a kai sannan kuma suna da kazar-kazar da yunkuri da kokari na su ga sun dora al'umma akan wannan tafarki to shine malam yake cewa dukkan wani wanda ya san gaskiya sannan yayi aiki da gaskiyar to kana min ulil aidi amalan wa min ulil absar ilman to wanda ya shiga cikin ulil aidi ma'abota karfi ta fuskar aiki sannan kuma ya shiga cikin ma'abota basira ta fuskar ilimi Allah ya ce wa huwa siratul mustaqim allazi amarana Allah subhanahu fi kulli salatin an naqul ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayr al maghdubi alaihim wala dallin mare yace kuma wannan shine miƙaƙƙen tafarki tafarkin da yake miƙe totar babu kwana babu kantara allazi amarana Allah subhanahu fi kulli salatin wanda Allah madaukakin sarki ya umarce mu a kowace sallah mu rika cewa ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaici miƙaƙƙen tafarki siratal lazina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai musu ni'ima ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai musu fushi ba wala dhallina ba kuma batattu ba wato wannan shine tafarki wanda ake buƙatar kowane musulmi ya rika fatan ubangiji madaukakin sarki ya dora shi akai musamman a wannan lokaci da abuwa suka rikirkice suka dame suka cakuɗe aka gauraya ƙarya da gaskiya ana sani aka ibai aka kiyarda gaskiyar ta bayyana to mutum ya sa a zuciyarsa ya kudirce a zuciyarsa duk sanda yake sallah yana da kyakkyawan fatan ubangiji ya dora shi akan as siratul mustaqim ka shiryar da mu wannan shiriya ce da mumini yake bukatar ta wato akwai shiriya wacce ita ce shiriyar farko ta kasan Allah da manzansa ka imani da su akwai kuma shiriya ta ainihin kasan mai Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabin da ka imani da shi da wannan abu ka san menene musuluncin menene imanin wannan ita ce shiryar da muke roƙon Allah a cikin sallolinmu na nafilfulu na farilla da na nafilfulu na dare da na rana muke roƙon Allah ya shiryar da mu irin wannan shiriya wato ya ganar da mu addini ya sanar da mu tafasilal iman wa ajza'al islam musan cewa menene imani menene musulunci domin mai aiwatar da shi don haka bawa baya gushewa yana bukatuwa zuwa ga wannan shirya har ya koma ga Allah babu wani lokaci da zaka ji cewa yanzu ka koshi ba ka da buƙatar wannan shirya har ka mutu kana bukatar wannan shirya musamman lokacin da aka samu rigingimu da sabani da ainihin musanyen ra'ayi akan wasu mas'aloli da suka shafi addini ko rayuwa to bawa yana buƙatar ya ƙara naci ya ƙara naci da dagewa wajen ya roƙi Allah ya ɗora shi akan tafarkin da yake shine daidai cikin dukkan abin da aka samu rukani a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam sallar yana wa Allah kirari to anta tahkumu baina ibadika fi makhtalafu fi ihdini li makhtalafa fihi min alhaq bi iznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim ma'aiki kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ake masa wahayi wanda ya samu goyen baya na ubangiji a cikin lamuransa duka amma yana irin wannan addu'a don ya zama haske da koyarwa ga al'ummarsa ya ubangiji kai ne kake hukunci tsakanin bayinka cikin abin da suka sassaɓa a kansa ka shiryar da ni ihdine ne maktulifa fihi min alhaqi ka shiryar da ni gaskiya a cikin abin da aka yi saɓani a kansa wato ka ɗora ni akan gaskiya ka nuna min gaskiyar cikin dukkan wani abin da al'umma ta saba a kansa naka tahdi man tasha'u ila siratul mustaqim domin kai ne kake shiryar da wanda ka ga dama zuwa ga tafarki madaidaici shiryarwa aikin Allah ne shi kadai ne yake shiryarwa wanda Allah bai shiryar da shi ba to babu mai shiryar da shi wanda kuma Allah ya shiryar da shi to kuma babu wanda isa ya batar da shi man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun ko man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون wanda duk Allah ya shiryar to ba za ka samu wanda zai batar da shi ba wanda kuma Allah ya batar to har abada ba za ka samu wanda zai shiryar da shi ba sai Allah shi kadai ne yake shiryarwa man yudlilillahu fala hadiya la wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun wanda duk Allah ya batar da shi to babu kuma wanda zai shiryar da shi don haka ba za mu iya sanin wannan shirya ba sai daga Allah kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin qudsi hadisin Abu Dharr al-Ghifari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga ubangijinsa yana cewa ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhallamu ko fala tadhallamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaytu fastahduni ahdikum wato ya ku bayina dukkanin kubatattu ne sai wanda na shiryar da shi don haka ku nemi shiryata sai in shiryar da ku shi yasa dan aljanna ko yan aljanna lokacin da suka samu kansu cikin aljanna bayan duk an gama rigingimu na hisabi tashe-tashen hankula duk sun kare sun ci kansu a cikin farfajiyar aljanna sai su daga hannu su yi godiya su yi jinjina ga ubangiji alhamdulillahi allazi hadana li wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu ga wannan abu ba za mu iya shiryar da kawunan mu ba ba dan Allah ya shiryar da mu ba shi yasa bawa har kullun ya nemi mafaka a gurin ubangijinsa cikin dukkan abin da yake gani na sabani dukkan abin da yake gani na rigingimin addini ya nemi Allah ya shiryar da shi ya dora shi bisa tafarki madaidaici ya nemi shiriya da taimako a gurin Allah shi yasa ubangiji ya hada bauta da neman taimako guri guda ihdinas siratal mustaqim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke ne bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka to mafi girman abin da bawa zai nemi taimakon ubangijinsa akai shine bauta masa shine sanin sa da aiki da abin da ubangiji madaukakin sarki ya aiko annabinsa da shi shine babban abin da zaka nemi taimakon Allah akai za mu ga cewa yawancinmu mun fi tunanin neman taimakon Allah cikin abin da ya shafi rayuwarmu kaɗai cikin abin da ya shafi duniyarmu cikin abin da ya shafi arzikinka ko cikin abin da ya shafi 'ya'yanka ko a ko harkar kasuwancinka ko abin da ya shafi harkar siyasarka da neman mulkinka a nan ne zaka ji mutum yana neman agaji da taimako daga Allah amma abin da ya shafi addininsa baya daga hannu ya addu'a ya ce ya ubangiji ka sanar da ni addinina ya ubangiji ka shiryar da ni ta farki madaidaici ba za ka same shi yana yin wannan addu'a ba tare da cewa wannan ita ce mafi tsada mafi kima cikin dukkan abin da zai nemi eh, ubangijin sai tallafa masa a kai wannan shi ya fi komai tsada shi ya sa ubangiji maɗaukakin sarki ya haɗa neman taimako da ibada guri guda Allah yana cewa wa abuduhu wa tawakkal alai ka bauta masa ka dogara da shi wato har a cikin bautar da kake yi masa to ka dogara da Allah ka ɗauka shi ne yake tallafa maka yake taimaka maka ba don shi ba sai ka ɓace ba don agajinsa da taimakonsa da tallafinsa ba sai ka ɓace sai ka ainihin wato auka cikin wani rami na halaka baka sani ba don haka babu wani lokaci da bawa ya fi buƙatar komawa ga ubangijinsa wajen neman agaji da taimako da tallafi akan abin da ya shafi addininsa irin wannan lokaci irin wannan lokaci da muke jin maganganu daban-daban shi kansa addinin ma ana so a rena shi a nuna cewa ba shi da muhimmanci ba tare da cewa kuma shine komai shine komai baya da za a karaba dan adam da addini in ma bai yi na gaskiya ba to yayi na ƙarya in bai yi na Allah ba yayi na shedan zuciya ba za ta yiwu ba ta zauna haka nan dole ne sai wani abu ya shiga cikinta in ko ka cika ta da alkhairi ko kuma sharri ya zo ya cika ta dole ne sai ta nemi abin da za ta bautatawa sai ta nemi abin da za ta kaskantar da kai gare shi yasa in ka ki kaskantar da kai ga Allah sai ka kaskantar da kai ga boka ko wani matsafi kaskantar da kai ga wasu wato waɗanda ba Allah ba ka kaskantar da kai ga kuɗi ko dukiya ko mulki ko masu mulki saboda haka ko dai ka bautawa Allah ka zama kana da izza ko kuma ka ƙi bauta wa Allah ka bauta ma wani Allah wanda yake watakila ma kai kafi shi amma ka dawo kai kana bauta masa don haka addini wani abu ne wanda yake larura na rayuwa dole ne a biya wa zuciya wannan bukata kamar yadda ka san jikinka ba zai zauna ba lami lafiya sai ka bashi abin da zai gina shi sai ka ci ka sha ka ba shi hutu yayin da yake buƙatar hutu to haka da ita ma zuciya take da buƙatar wannan cin ta da shanta shine wannan addinin in baka cika ta da addinin gaskiya ba to ka cika ta da natsiya in baka cika ta da bin Allah ba ka cika ta da bin shedan dole ne sai ta yi wani abu ba za ta zauna haka nan ba ba zai yiwu ba don haka kaga ba zai yiwu a ce ga wani abu da ya shafi rayuwar al'umma amma babu addini a ciki ba kamar yadda wasu kwarin su raba siyasa da addini wannan ba zai yiwu ba ba constitution ba ko menene ya raba siyasa da addini ba za su rabu ba ba zai yiwu ba saboda wannan addini juz'un ne wani bangare ne na rayuwar mutum na wani bangare ne na rayuwar mutum shi yasa za ka ga musulmi yana son sa na musulunci yana son ci gaban musuluncin haka nan za ka samu kirista da ya imani da kiristancinsa yana son addininsa a bisa mizani na ɗan adam ba kuskure ba ne kaso abin da ka yarda shi ne gaskiya kirista da ya yarda kiristanci ne gaskiya ya so kayansa ba a bisa mizani na ɗan adam bisa mizani na mutuntaka ba kuskure ya yi ba don abin da ya yarda da shi kenan to haka nan kai ma musulmi dole ne kaso ba yadda za a yi kana musulmi kuma ka san muhimmancin addinin ka ka rika jin cewa addinin ka ba ruwansa ta yaya addinin da ya zo don ya tsara rayuwarka gaba ɗaya wanda ka cokam abin da ka zo duniya don shi kenan amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan wannan ka zo duniya kuma ka ce ga wani abu da ya shafi rayuwarka gaba ɗaya amma addinin ba ruwansa wannan ya taɓa wa hankali ko da an ce ma an rubuta ko wasu sun faɗa da baka ba gaskiya ba ne dole ko da yana bauta wa addinin gaskiya ko kuma yana bauta addinin san zuciyarsa amma dole ne akwai wani addinin da yake taka rawa a rayuwarsa mala yace fal maghdubi alaihim alladhina ya'rifuna al-haqqa wa la yattabi'unahu kal yahud waɗanda aka yi hushi da su sune waɗanda suka san gaskiya amma ba sa aiki da shi da ita sun san gaskiya amma ba sa aiki da ita kal yahudi kamar yahudawa wato yahudawa ɗaya ne daga cikin waɗannan ba wai su kaɗai ne al-maghdubi alaihim ba kada ka zaci in an ce al alaihim ka ce yahudawa kenan a'a su ma a cikin wata tawaga suke amma dukkan wani wanda ya san gaskiya amma ya bari sai ki aike da gaskiyar ko ma ya yaki gaskiyar ko ya sa kafa ya taki saboda wani abu na duniya to ya shiga cikin al-maghdubi alaihim wala wadh-dhalluna alladhina ya'malu alladhina ya'maluna a'mal wal jawarih bila ilmin kan nasara haka nan batattu sune waɗanda ya'maluna amalar qulubi suna ayyuka na zuciya wal jawarihi da ayyuka na gabbai bila ilmin amma ba tare da ilimi ba mala yace kan nasara kamar nasara kaga ba su kadai bane kenan dukkan wani wanda ya cika wato ya sifantu da wannan sifa to shi ma yana cikin abdallun duk wani wanda ya san duk wani wanda ya jahilci gaskiya ya ƙi neman saninta kuma yake ayyuka da jahilci to wannan yana da wani kaso daga cikin wannan wannan aya mala ya ce hadha wasafa Allahu al-yahuda bil ghawaya saboda haka ne Allah madaukakin sarki ya sifanta yahudawa da bata fi qawlihi inda yake cewa sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq da sannu zan karkatar da waɗanda suke girman kai a doron ƙasa ba bisa gaskiya ba da sannu zan karkatar da su daga ayoyina wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha idan suka ga kowace irin aya ba za su yi imani da ita ba wa in yarau sabilar rushdi idan suka ga tafarkin gyara la yattakhizuhu sabila ba sa daukan shi tafarki wa in yarau sabilar rigayi idan suka ga tafarki na halaka yattakhizuhu sabila za su rike shi tafarki zalika bi annahum kazzabu bi ayatina haka kuwa ta faru saboda sun karyata ayoyinmu wa kanu anha ghafilin sun kasance gafalallu anha gabarin ayoyinmu wannan aya zai yi ta zama cikon bayani ne na abinda Allah maɗaukakin sarki yayi wa annabi Musa da mutanansa magana da shi inda Allah yake cewa wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay fakhudha bi quwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin ubangiji ya rubuta wa annabi Musa a cikin allinan at-taura kowane irin abu da wato bayanin kowane abu da wa'azi a ciki Allah ya ce da shi fakhudha bi quwwa rike wannan allinan at-taura din da karfi wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha ka umarci mutanenka su yi riko da mafi kyan abin da yake ciki sa'urikum daral fasikin sannu zan nuna muku gidan fasikai ko garuruwan fasikai to wannan aya sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq yana yi wa ya zama ci gaban waccan magana ce ubangiji yana magana da annabi Musa da mutanansa domin <clears throat> banu Isra'il mutanen annabi Musa alaihi salam sun kasance suna jin tsoron mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya ce su je su shiga a gurin su yaƙe su su fitar da su sune aljabbaruna abin nan ibraniyawa ne a sham inda Allah yake cewa قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على khasiri. Ku je ku shiga. ƙasar da Allah ya rubuta muku ya wajabta muku shigarta kada ku juya baya ku koma kuna asararru qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilu kace a cikin ta akwai mutane wanda suke jabberawa waɗanda suke da kasawa busasshiyar zuciya marasa tausayi mu ba za mu iya shiga cikin wannan ƙasa ba hatta ya khurju minha sai dai su in sun fita sun ban mana sai mu shigo ka duba wannan maganar banza ya za a yi mutane da kasarsu su kawai su fita su ce ku shigo fa ya khurju minha in sun fita fa inna dakhiluna to mu kuma za mu shiga to kaga suna tsoron su shiga annabi Musa yayi ta musu wa'azi da shi da rajulani da Allah ya faɗa qala rajulani min allazina yakhafuna an'ama Allahu alaihim adkhulu alaihim fa idza dakhaltumuhu fa galibi na wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'mini. amma dai suka sake cewa su fa ba za su shiga ba matukar mutanen nan suna nan qalu ya Musa inna lan nadkhula abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idu mu ba ba za mu shiga ba kai da ubangijin kada ya ce ku shiga din ku je ku shiga ku yakin kun gama da su kun murtsike su kun gawar da su sai ku zo ku ga mana sai mu shiga to wannan aya tana iya yiwa sa'urikum daral fasiqin sune gidajen waɗannan mutanen da Allah ya ce su shiga su yaƙe su kuma ubangiji ya ci gaba da gaya musu cewa wato kamar suka yi tambaya suka ce ya ubangiji ta yaya zaka nuna mana daral fasiqin wanda kake yi mana alkawari da shi sai aka amsa musu sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq zan kawar da wato zan zan wato karkatar da masu girman kai a doron ƙasa daga ayoyina a nan asarhu zai ɗaukar ma'anar addafu wato zan kare ayoyina daga waɗannan masu girman kai ba za su iya rushe ayoyina ba ayoyin Allah su ne shari'a da Allah ya ba wa annabi Musa alaihi salam taura ba za su iya rushe wannan shari'a ba za su iya ɓata ta ba zan kare wannan shari'a ta hanyar karkatar da su daga wannan shari'a ba za su iya yi mata komai ba kenan kamar a ah, ubangiji ya musu alkawarin zai ba su dama su iya su iya murkushe waɗannan mutane ta hanyar ubangiji shi zai ɗauki nauyin wato ba su kariya daga waɗannan mutane to kaga anan kenan a sarfu abinda ubangiji yake nufi da shi shine kulawa da mutanen da annabi Musa da mutanansa ta hanyar saman musu da dukkan hanyoyin da za su za su yi nasara akan waɗannan mutane masu ƙarfi ko ta hanyar da jefa tsoro a cikin zuciyarsu ya yi kace-kace da haɗin kansu da kalmarsu ubangiji maɗaukin sarki ya samar da wasu bala'ai da masifu waɗanda za su ruguza tanadin waɗannan mutane wannan kenan ko kuma jumlar wannan sa'asrifu an ayati ta kasance wato an sace da Allah yake ba musu cewa to idan mun shiga wannan ƙasa mutanen da za su yi imani da ayoyin da da Allah ya ba annabi Musa kamar wannan tambaya suka yi ubangiji ya ce sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq dukkan wani wanda yake girman kai a doran ƙasa ba bisa gaskiya ba to zan karkatar da shi gabarin barin na saboda haka ba za su yi imani ba saboda an an riga an halicce su da wannan girman kai saboda haka kaga a nan asarfu yana nufin dabi'a ce da ubangiji maɗaukin sarki ya halicci waɗannan mutane da ita ta girman kai wanda wannan girman kai shi zai hana su su karɓi gaskiya kamar yadda alhassan hasan basri yake cewa inna min al-kuffari man yubalighu fi kufrihi wa yantahi ila haddin idza wasala ilayhi mata qalbuhu a cikin kafirai akwai wanda kafircinsa yakan kai matuƙa ko shi ya kai matuƙa cikin kafircinsa ya yi nisa ƙwarai da gaske ya zurfufa a sha'anin kafirci har ya kai wani mataki da idan ya kai wannan matakin zuciyarsa za ta mutu saboda haka ko an shekara ana gaya masa gaskiya ba zai fahimce ta ba to kamar ubangiji yana gaya wa kafirai na larabawa wannan maganar kamar ana hannunka mai sanda gare su da cewa ubangiji maɗaukakin sarki zai ba wa ayoyin da annabi ya zo da su na shari'a kariya ba za su iya karya wannan shari'a ba ba za su iya karya wannan addini ba kuma da dama daga cikinsu ba za su yi imani ba saboda girman kan da suka ɗabi'antu da shi girman kai wani abu ne mai haɗari sifa ce ta ubangiji wanda duk ya ɗora girman kai a kansa to ya ɗauki wata sifar ubangiji ne ya yafa a cikinsa Allah shi ne almutakabbir dukkan wani wanda zai zama almutakabbir to babu shakka wannan ya ɗauki sifar ubangiji ne ya sawa kansa to kuma duk mutumin da yake da girman kai to ba zai karɓi gaskiya ba in ka ga ya karɓi gaskiya to ya saki girman kan amma matuƙar girman kan na tare da shi to ba zai saurari gaskiya ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sifanta girman kai da cewa alkibaru batarul haqqi wa gamtun nas girman kai shine take gaskiya ko har wato harba gaskiya mutum ya sa kafa ya harbe gaskiya yana ji ana faɗa masa amma ya kunnan uwar shegu kamar bai ji ba wa gamtun nas da ulakanta mutane annabi ya ce wannan shine girman kai duk mai girman kai ba zai yi ilimi ba duk mai girman kai ba zai san alkur'ani ba shi yasa lokacin da wani dan bid'a yace ibnu taymiya ya fiye girman kai aka ce kai ƙarya kake yi babu yadda za a yi mai girman kai ya san alkur'ani kamar yadda ibnu taymiya ya san shi inda yana da girman kai ba zai san ayoyin Allah haka ba don Allah cewa isa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq to tunda kaga Allah ya makkana shi ga sanin alkur'ani babu shakka wannan sifar da kake jifan shi da ita ba shi da ita haka a guji sifantuwa da girman kai girman kai kamar yadda bahaushe yake cewa rawanin tsiya saboda haka mutum zai tsiya ce ta fuskar addininsa ta rayuwarsa kuma Allah kiyashe tsiya ce a lahira sannan wannan magana sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri Haq. yana yiwuwa har ila yau ta zama magana ce da Allah madaukakin sarki yake wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kai tsaye wato da shi ake ake gaya masa cewa Allah yake gaya masa cewa duk masu girman kai a cikin al'ummarka zan karkatar da su zan wato a karkatar da su daga sanin ayoyina daga fahimtar ayoyina sai ya zama na kamar wata jumla ce ta shigo cikin kissar annabi Musa kissar banu Isra'il bayan Allah ya ce sa'urikum daral fasiqin sai kuma Allah ya yi hannunka mai sanda ga waɗannan fasikai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fama da su saboda girman kansu da ainihin dagewarsu akan kafirci da bijirewa imani Allah ya ce allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq waɗanda suke yin girman kai wato a doran ƙasa bighayri alhaqi ba tare da ba tare da gaskiya ba wato Allah ya ce fil ardi dan ya nuna cewa girman kansu bai tsaya a kansu su kaɗai ba ya mamaye ko ina da ina tasirin girman kansu ya shiga ko ina da ina wato ba su kaɗai ba ne ba za su karɓi gaskiyar ba amma su kyale mutane su yi addininsu a'a saboda girman kansu duk ma wani wanda suka ga yana son ya rike addinin faɗa suke da shi shi yasa ubangiji ya ƙara kalmar fil ardi dan ya nuna girman kan nasu bai tsaya kansu su kaɗai ba ya shafi doron ƙasa gaba ɗaya duk inda suka san cewa ga wata gaskiya ana kokarin dasa ta to kuma za su yi kokari da su ballata inda suka ga za a yada gaskiya za su yi kokari da su toshe wannan wato wannan kafa sannan ubangiji ya sifanta girman kai yace bi ghairil haqqi wannan dan a nuna a ƙara nuna maka munin girman kan wannan ita ce ake kira sifatul kashifa ba wai kaidi bane ubangiji ya sanya wa girman kan a ce akwai girman kai bi ghairil haqqi akwai girman kai bil haqqi babu wani girman kai bil haƙi da wani bigairil haƙi wannan sifa ce kashifa don a ƙara fito da munin girman kan akwai magana da ta shahara a bakunan wasu alkibirul alal mutakabbiri sadaka ce girman kai ga mai girman kai sadaka ce a wannan ba haka take ba don wani yana girman kai <laughs> ba daidai ba ne kai ka kokoye shi a girman kansa nuna masa za ka yi abin da yake ba daidai ba ne ba kai ma ka rika yin girman kan ba saboda ka wannan sifa ce kashifa wato abin da ake nufi da sifa kashifa sifar da za za yaye maka shi abin da ake magana a kansa wato da Allah ya ce zan karkatar da waɗanda suke girman kai a doron ƙasa ba bisa gaskiya ba dan a fito maka da cewa girman kai ba a yin shi sai bisa wato ba a yin shi bisa gaskiya sai a rashin gaskiya kamar yadda annabi yake cewa kamar yadda Allah yake cewa man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bihi wanda duk ya kira wani wani ba Allah ba ya bauta ma wani abin bauta ba Allah ba la burhana lahu bihi ba wanda ba shi da wata hujja akan sa akwai mai bauta wa wani Allah da hujja babu wannan sifa ce la burhana lahu bihi dan a nuna maka cewa duk wanda zai bauta wa Allah duk wanda zai bauta wa nan Allah to bai da hujja kamar yadda hadisi yake cewa ah, la yahillu lirajulin لا يحل لا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله jinin mutum musulmi wanda yake shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne jininsa bai halatta ba sai sai a dalilin dayan uku kaga anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace musulmi wanda yake shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah akwai musulmin da baya shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah inda har baya shaidawa babu to ba musulmi bane haka kalmar yashhadu an la ilaha illallah sifa ce kashifa Allah ce wa in yaraw kullu ayatin la yu'minu biha kowace irin aya suka gani kowane irin dalili suka gani ba za su yi imani da shi ba saboda taurin kansu da bujurewarsu da kuma kiyayyar da suke wa Allah da manzansa wa in yarau sabilar rushdi in sun ga tafarkin shari'a tafarkin istiqama shine tafarkin da yake sadarwa zuwa ga Allah yake sadarwa zuwa ga aljanna tafarkin as siratul mustaqim la yattakhizuhu sabila ba sa rukansa a matsayin tafarki wato ba sa bin wannan tafarki ba ma sa sha'awar su bi wa in yarau sabilal ghayyi in sun shi in sun ga kuma tafarkin halaka tafarkin barna wanda zai kai su zuwa ga ga gidan wutar jahannama yattakhizuhu sabila dan da nan sai su riƙe shi tafarki saboda lalacewar da gurɓacewar zuciyarsu zuciyar ta gurɓace don haka za su rika ganin ƙarya kamar ita ce gaskiya gaskiya kuma su rika ganin ta ƙarya za su rika ganin maƙiyinsu kamar shi ne masoyinsu za su rika ganin masoyinsu kuma kamar maƙiyinsu wanda duk zai ce da kai bar abin da zai kai ka ga hushin Allah masoyinka ne wanda duk zai sa ka kai abin da zai jawo maka hushin Allah maƙiyinka ne inna shaytana lakum adu fastakhizuhu aduwa shedan da zai saka kai abinda Allah baya so abinda Allah ya hana to maki ne zaka ka dauke shi a matsayin maki to idan zuciya ta lalace ta gurbace to gaba daya ma'aunin mutum cewa yake sai rika awo ba daidai ba don haka abu mai abu abin da yake fari kal sai rika ganin shi fakin irin wurin da yake da haske sai rika ganin shi duhu irin gudun da yake da duhu kuma sai rika ganin shi haske baki kuma sai rika ganin shi fari ya kasa bambancewa tsakanin masoya Allah da makiya Allah ko ya rika daidaita su ko kuma ya rika fifita makiya Allah akan masoya Allah wannan lalacewa zuciya ce inda zuciya ta lalace to gaba daya mawazin ma'aunan mutum gaba daya birkicewa suke sai su rika yin aiki ba daidai ba saboda ka inda ya kamata su yi gaba sai su yi baya inda ya kamata su yi sama sai su yi ƙasa da ka da a rikice zai rika ganin a birkice zai rika ganin abubuwa sababu abin da ya kai gyaran zuciya in kana so ka zama kana gano abubuwa yadda suke to yi kokari ka gyara zuciyarka in ka gyara zuciyarka sai Allah ya jefa maka haske wanda a shi za ka rika tafiya cikin mutane duk inda ka sa kafa za ka san a ina yanzu ka sa kafarka inda ya dace ne ka sa koko inda bai dace ba ne ka ɗage kafarka amma man kana maitan fa ahyaynahu Allah ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin an-nas kama mathaluhu fi adh-dhulumat laysa bi haka wanda Allah ya raya shi ya raya masa zuciya zai sa masa wannan haske wanda zai zai rika tafiya da shi a cikin mutane zai rika gane inda ya kamata ya sa kafa da inda bai kamata ya sa kafarsa ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake roƙon Allah ya tsayar da zuciyarsa akan addini kada ya bar zuciyarsa ta birkice ta birkice in ta birkice al'amura sun lalace ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika ya muqallibal qulub ya mai jujjuya zuciya ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب أفئدتهم ذا مرق ججو يزوك يسو مرق ججو يغننسو كما لم يؤمنوا به سوى نبسي إيماني للقرآن بأكرم فرقو وأن يجاو مك بركة تزوكيا سيبو بسو أتكين ششيجنسو سنة الكانية نظرهم في طغيانهم يعمهون suna ɗirkaniya a cikin shishigin su suna faɗi tashi ba dare ba rana suna kashe kuɗi amma a cikin aikin banza shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya sifanta yadda zuciya take jirkicewa ya faɗi wato laifuka da mutum zai yi duk sanda yayi laifi nukita fi qalbihi nuqtatan sauda sai ai bakin dugo a zuciyarsa sanda ya saba Allah bai tuba ba sai wani bakin dugo ya sauka a kan zuciyarsa bayan da tana farakan in ya tuba a goge in bai tuba ba ya sake yin wani don shi wannan digon baki da zai sauka akan faifan zuciyarsa ba zai tsaya shi kaɗai ba sai ya jawo wa kansa uwa. saboda haka sai ya ƙara faɗawa cikin wani laifi matuƙar bai tuba ba ya kawar da shi kamar da kasan mota ko wani ƙarfen abin da wani inji mashin ko keke da wani ƙarfe zai samu matsala a jiki ba ka canza shi ba to ƙarshe zai ɓata na kusa da shi ƙarshe zai ɓata na kusa da shi kawai sai ka zo ta da mota sai ka ji ta tsaya ko kana cikin tafiya a gosulo sai ka ji kawai kiki kiki ta tsaya ta mutu a yi a yi mata ƙi ruwa a yi ta zagin ka ja gosulo to haka zuciya take idan wannan baƙin ɗigon na saɓan Allah ya ɗiga a kanta ka tuwo ba ka nemi gafara Allah to ba zai zauna haka nan ba sai ya jawo kansa ɗan uwa haka har zuciyar ta dawo ta yi baka kirin kai da annabi yake ta ta yasira qalbu aswada mirbadan ka bi khuz mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara zuciyar ta zama baka kirin kamar kifaffan kofi kofin da aka kife shi ka kai abin me zai zauna a ciki babu abin da zai zauna a ciki ko tekun maliya ka tsoma shi ka dago shi zai taso a babu a banza ba zai riƙe komai ba shi yasa ya ce la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara bai san alheri ba sai kuma san abinda ba ba alheri bai kokarin kauce mata. to shine Allah madaukakin sarki ke faɗa dan saboda zuciyar ta mutu in sun ga hanyar shiriya la yattakhizuhu sabila ba sa daukan wannan hanyar da zasu su bi ce kai wannan ta kuce ustadai ba mu ba idan kuma suka ga hanyar barna jikinsu yana rawa haka za su bi Allah ce zalika wannan abin ya faru gare su girman kan nan ya faru gare su da batan nan da suke ciki da fagamniyar nan da suke ciki duk ta faru gare su bi annahum kazzabu bi ayatina saboda sun kare ta ayoyinmu to anan ubangiji yana faɗan dalilin da yasa wannan girman kan ya same su dalilin da yasa ba sa riƙe gaskiya su aiki da ita ba sa gujewa ƙarya su yaƙe ta dalilin da ya kawo haka shine bi annahum kazzabu bi ayatina sun kasance sun ƙaryata ayoyinmu wato nan sai aka kawo fi'ili madi ka duba sauran af'al na baya duk sai aka kawo su af'al mudari'a wa in yaraw kull yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq yatakabbaruna kaga fi'ili ne mudari'i wa in yaraw la yu'minu kaga af'al ne mudari'a la yattakhizuhu yattakhizuhu duk af'al ne mudari'a al af'alul mudari'a an kawo su dan a nuna cewa waɗannan sifofin suna tare da su kuma suna tajaddudi wato suna sabuntuwa ba sau ɗaya za su yi abin ba haka za su ci gaba da rayuwa kullum a cikin girman kai ba wai yau su yi girman kai ba kuma shi ke nan su watsar a kullum cikin girman kai sannan kuma kullum cikin nisantar wato hanya ta shirya kullum kuma cikin fadawa cikin hanya ta bata wato aikin zai zai ta istimrari ne kamar yadda aka san fi'ili mudari yana nuna istimrar fil hali wa fil istiqbal da yanzu da nan gaba nan kuma sai Allah ce zalika bi annahum kazzabu ba a ce yukazzibuna ba aka yi amfani da fi'ili mazi dan a nuna cewa wannan sifar wannan sifar da take tare da su tsohuwar sifa ce daman ta daɗe tare da su ba wai yanzu ba ne an gane don a nuna cewa sifa ce kadima daman sun daɗe haka suke wannan shi yasa har Allah ya khatmi ya rufe zuciyarsu ba sa iya gane su da nakasarsu ba sa iya gyara kansu don haka ba za su wuce ba za su gushe ba suna girman kai suna yi wa ayoyin Allah tawaye ba za su gushe ba suna halakakku batattu kazzabu bi ayatina wato anan ubangiji yana nuna maka adalcinsa Allah bai musu wannan sakamako ba sai da su suka zaɓi hanyar wannan sakamakon wato ba haka kawai Allah ya sanya ɗabi a kan zuciyarsu ba sai da suka zaɓi bin tafarkin da za a sa musu ɗabi ɗin shi ne a tafarkin ƙaryata ayoyin Allah zalika bi kan zabu bi na wa kanu anha ghafilina sun kasance gafalallu wato gaba ɗaya ma ba sa tunaninta wato sarka yi mamaki a ce ga wani mutum gaba ɗaya ma baya tunanin me Allah yake so a gurinsa me ya baya su? wannan baya gabansa shi shine tsabar gafala akwai gafala wacce mutum zai yi ba da gayya ba da ganganci ba to wannan ba a kama mutum da ita mutum ya gafala bai yi sallah ba misali wani abu ya dauke hankalinsa har lokaci ya zo wuce sai ya faɗa ku ah, ga muna magana har lokacin sallah ya zo wuce ba mu kula ba to na ba a kama mutum da wannan gafalar shine zaka ga malaman usuli suna cewa yamtani'u takliful gafili wato mutumin da yake gafalalle bai yiwa a kallafa masa wani aiki to wannan yana nuna gafalar da ba ta ganganci ba amma gafalar da take ta ganganci wannan ita ce gafalar da mutum ya sa kan shi cikin ɗan ƙungiyar gafala wato da gangan ya yanki wato tikiti ya shigar da kansa cikin wannan ƙungiyar ba wai wani abu ne da ya bujuro masa ba saboda mantuwa a'a shi sa Allah ce wa kanu ha ghafilina ubangiji ya amfani da ismul fa'ili suka kasance gafalallu anha gabarin wato wannan aya wannan ayoyi da ubangiji madaukakin sarki ya ya ainihin aiko da manzanninsa da ita sannan malam ya ci gaba da cewa wa wasafa al-alim allazi lam ya'mal bi ilmihi bizalika hakanan Allah madaukakin sarki ya wasafta malamin da bai yi aiki da iliminsa ba Allah ya wasafta shi da ainihin giwaya wato halaka sanin gaskiya a take gaskiya inda Allah ya ce watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه هزوا قرشن aya wanda wannan aya tana magana akan miyagun malamai miyagun malamai waɗanda Allah ya ba su ilimi ya sanar da su gaskiya amma kuma suka take gaskiya suka ɓoye ta suka kira mutane zuwa ga ƙarya suke mata kwaskwarima suke mata gyaran fuska suke bankara ayoyin Allah don su dace ainihin da abin da yake ƙarya ne waɗannan insha Allah su ne abin da za mu yi magana a kansu a sati na gaba sati mai zuwa Allah ya kai mu dare da lafiya wanda wannan aya ta fito da sifar su ƙarara kamar yadda za mu ji fassarar ta bi iznillahi a sati mai zuwa da fatan Allah ya mana gamdakatar abinda muka faɗa daidai Allah ya ba lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wannan yana cewa <clears throat> ina son a yi bayanin waɗannan hadisan ko wannan hadisin da kuma abin da yake karantarwa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa wasallama wa wa bashiru wa to an karbo daga anas Allah ya kara masa yarda yace manzu sallallahu alaihi wa wasallama ya ce ku sauƙaƙa wala asiru kada ku tsananta wa bashiru ku yi albishir wala tunaffiru kada ku ainihin bazaba mutane kada ku kore su bukhari da muslim suka ruwaito shi wani hadisi yana nuna ɗabi'ar wani addini gaba ɗaya wato addini ne da ya zo da sauƙaƙawa babu tsanani a cikinsa duk wanda yace a musulunci akwai tsanani ƙarya yake wa musulunci duk abin da yake musulunci sauƙi ne haka Allah ce yuridullahu bikumul yusra wala sauki Allah yake nema da ku gare ku ba tsanani ba ma ja'ala alaikum fid min haraj ubangiji bai sa muku kunci da wahala a cikin addini ba ka babu kunci babu wahala babu tsanani a cikin addini annabi sallallahu ta'ala alaihi wa wasallam yana cewa inna hadha dina din yusrun wa lan yushadda hadha ad ahadun illa galaba. addinin nan addini ne dan sauki addini ne mai sauki babu wanda zai ja ya rukuma da wannan addinin sai addinin ya kada shi wato duk wanda ya ebo da zafi to karshe zai zubar ba zai iya kaiwa bakinsa ba in ma ya kai zai firzar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bil hanifiyyati samha an aiko ni da addinin da yake ya karkata zuwa ga gaskiya kuma mai sauki babu wani abu mai tsauri a addini shi yasa za ka ga idan mutum ba zai iya yin abu ba saboda ba ya da istifa'a ba shi da ikon yin sa sai ya saraya ko dai a canza masa da wani wanda zai iya kuma a sarayen masa da shi duka haka addinin ya zo mutumin da ba zai iya tsayuwa a sallah ba sai aka ce ya a zaune salli qa'iman in istata'ta wa in lam tastati fa qa'idan wa in lam tastati fa ala jamb kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba kai a zaune in ba za ka iya ba kai a kishin gide wato in ba za ka iya yin wannan bai yi wannan in ba za ka iya yin wannan bai yi wannan haka farlanta azumi wa man kana minkum maridan wanda da yake rashin lafiya ko kuma yana matafi to sai rama a wasu kwanakin sai aka ɗauke masa yin yin azumi a lokacin da yake rashin lafiya saboda kai ya wahala aka ɗauke masa yin azumi a lokacin da yake halin tafiya in ya dawo gida ya huta su sai rama wadda duk sauƙi ne da wannan addini yake da shi idan ka rasa ruwa ko kuma amfani da ruwa ɗin zai sa ka shiga wani hali na kakanuka yi aka ce sai kai taimama فإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون naka أبنجي ya ce صبوا للتفية za روا كو رش ba ruwa ko rashin lafiya صبوا za ku yi amfani da ruwa ba saboda sai aka ce ka yi taimama mana sai aka canza maka wani wanda za ka iya yi in ka yi tafiya za ka iya yin ƙasaru ko idan darabtun fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas as in khiftum an yaftinakum na kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina Allah ce idan kuka yi tafiya a doron ƙasa ba laifi ku yi ƙasaru in kuna jin tsoron kafirai su fitune ku ya alabna umayya ya tambaye sayyidina umar ya ce. ni wannan ayar tana dan bani iskali tana da rikitar da ni an ce in kuna jin tsoron kafirai su fitile ku kuyi kasaru to yanzu kuma ba ma jin wani tsoro kenan muna tafiya ba za mu yi kasaru ba yace wannan tambayar da kai nayi wa ma'aiki irin ta sallallahu alaihi sallama. sai annabi yace sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqata sadaka ce Allah ya muku dan haka ku karbi sadakarsa bal ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasa kama yakrahu an tu'ta ma'siyatihi Allah yana sha'awar ya ga yi maka sauki kayi aiki da sauƙin da ya maka kamar yadda baya so ka saba masa to wannan ita ce dabi'ar wannan addinin Aisha tana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam makhtira Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman ba a taba bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam zabin abubuwa guda biyu ba daya mai sauki daya yafi shi sauki sai ya zabi wanda yafi saukin a cikin mai sauki ma da da mafi sauki don cewa ta illa tara aisarahuma wato dukansu masu sauki ne amma ɗaya ya fi ɗaya sauki to sai annabi ya ce to na ɗau wannan mafi saukin matukar dai mafi saukin nan ba laifi bane to wannan ita ce ɗabi'ar addinin gaba ɗaya sauki ne kace in kana sallah da mutane kada ka nan nago bakara ko ali imrana ka ɗauko sabbi hisma rabbikal a'la wal layli idza yaghsha wad duha dan a ciki watakila akwai mara lafiya akwai mai bukata akwai tsoho a take akwai wanda ke mara lafiya a kowace take shayarwa ɗanta yana ta kuka da haka kada ka riƙe mutane da yin takara da tilawa kan wani sai ya zo masallaci sai ya fara gwada tilawarsa amma a gida shi kaɗai ba zai yi ba yau ce idan ka wa mutane limanci fa'iza salla ahadukum bin nasi fal yi salla li wahdihi fal tsawil ma sha'a in ka yi wa mutane sallah ka ɗan tsagaita in kuma za ka yi kai kaɗai to ka tsawaita yadda ka so to sai ya zama akasi in mutum zai shi kaɗai sai ya gajarta in zai da mutane sai ya tsawaita annabi ya ce ina shiga sallah da niyyar in ɗan jata in na ji kukan yaro sai in taƙaita akan yadda ne niyya domin tausayawa wannan mata da ɗanta yake kuka wannan duk bai isa ya fito maka da sauƙin addini ba saboda ka wanda zai tuhumi addini da cewa dan zafi ne ko addini ya fiye matsantawa to wannan yana yi wa addini sharri kazafi karya yake yi babu wata koyarwa ta addini sai dai an jahilce shi in ka jahilci addini kam za ka sha wahala za ka sha wahala ka yi tafiya ka yi ta cika sallah wanda suka san sunna suna sai kasaru kana ganin su ce kai ba za ka yi ba sai ka je ka yi ta cikawar da ba ai ba a ce laifi ne ka cika ba cika amma dai wancan ya fi ka samun lada mai yin ƙasaru. ko ka ga ana aljam'u bainas salataini ka ce illa idza shadda safaru illa idza shadda bihi sayru sai an yi wahala a tafiya sannan za a haɗa salloli biyu shi kenan sai kaje in ka wahala ka haɗa mu kam za mu haɗa ko ba mu hala ba to wanda in ka jahilci sunna sai kai ta shan wahala ana sanyi kuruku sai ka kasa yin shafa akan safarka ka ce illa idza tataba alaiha yumkinu tatabu ilmashi alaiha sai dai in za ka yi tafiya a kanta ba za ta tsage ba sannan za ka yi wa ya ce maka akfaf ɗin sahabbai ba ta tsagewa sahabbai da suke rayuwa cikin talauci kayan da suke sawa ma annan sallallahu idan aka yi ruku'u kada mata su dago su bari sai maza sun dago saboda kasu ga al'aurarsu kayan da yake sa ma a yage yake bare ka ce takalminsa sabo ne ba tsage yake ba ko huffinsa sabo ne ba tsage yake ba ko ba gari irin madina wanda duwatsu ne ka sa kofi a garin madina kana yawo da shi ga talauci kayan da za ka sa a ciki ba ka kasa canzawa annabi kuma bai taba ce musu kakku shafa a kuftin ku ba in ya tsage saboda ka wannan sharaɗi ne wanda mutum ya rike shi kawai wahala zai sha almuhim da wannan shine abin da ake nufi da saukin addini ba ana nufin ka rika ka rika soke sunnonin manzo Allah da sunan tsanani ba a ce kada ka saki wandanka yana jan kasa ko ya wuce idan sawu kace kun fiye tsanantawa me tsananin a ciki me tsananin a ciki baka gani gogi ba irin yadda suke sa wani dan shot me ake cewa shotnik shotnika ko to kana nufin ni ga zai dai sha wahala dai haka <laughs> me a ciki ba zazzabi za ka yi ba ba ciwon kai za ka yi ba ba rashin lafiya za ka yi ba asara za ka yi ba ba ashara za ka yi ba to me wahalar kawai san zuciya ne san zuciya a ce ka tsaye da gemu ka ce kun fiye tsanantawa me a ciki haka Allah ya so ya kammala ka ya baka kamalar gemu Aisha in za ta yi rantsuwa takan ce wallazi jammala rijala bil liha na rantse da wanda yawa maza ado da gemu shi kaga ado ne ma saboda haka ba ba irin wannan bane dan wasu suna daukan nusus na addini su sa shi ba a mahallinsa ba a tafsirin da muka yi ranar juma'a tafsirin suratul a'la inda Allah yake cewa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamul jahra wama yakfa wa nuyassiruka lil yusra mun dan yi bayani akan saukin wannan addini da kuma shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dabi'a sa duk ta sauki ce saboda wannan da Allah ce fa nuyassiruka lil yusra wanda ya ce ina son aimin bayani game da hadisin da yake cikin sayo muslim wanda yake magana akan sahabin da ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yana tambayarsa ina mahaifina manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaifinka yana wuta har mutumin ya ya tafi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sai ya ce abinda nake nufi babana da babanka suna wuta malam menene ingancin wannan hadisi ta fuskar inganci ya inganta kamar yadda kace muslim ne ya ruwaito shi a cikin sahihinsa kuma malamai da dama sun bi ta kansa sun masa sharhi manya-manyan malamai irin su almazari a cikin littafinsa al-mu'lim fi sharhi sahih muslim ko bi fawaid sahih muslim haka nan alqadi iyad a cikin littafinsa ikmalul mu'lim alqadi iyad shine mai littafin ash-shifa ash-shifa fi ma'rifati ko bi ma'rifati huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallam littafin da yake maganar haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma ya bi ta kan wannan hadisin har yayi mai ƙarin bayani bai soke shi ba bai ce kiyayya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kuma ba yana jin ka isa ka ce mai ashafa makiyin manzon Allah ne, ko dai izala haka nan a annawawi, a cikin littafin sa al-minhaj ya kawo ya bi ta kan hadisin ya masa sharhinsa, duk wanda suka yi wa sahih muslim sharhi sun bi ta kansa sun masa sharhi abin mamaki ne abin mamaki sai dai kuma ga wanda ya san ɗabi'a ta mai ƙin gaskiya ko mai faɗa da masu gaskiya ba zai mamaki ba tun da shi ne abin da ake kira hawa ɗin bin san zuciya ɗin wato kaga abu ya gashi nan amma kuma saboda san zuciya sai kai biris kai kebebe ka je kai ta faɗa wani abu daban su kuma jahilai miskinai bayan Allah ba su san inda ake tafiya da su ba a ce ɗan izala sun ce babu rashin adalcin da ya kai wannan a kafirta dan izala a cewar ya ci iyayen manzo Allah suna wuta subhanallahi to kaga kafin ka kafirta dan izala sai kafirta muslim mai littafin sai muslim muslim ibn al-hajjaj al-bajirin sai ka fara dan shi ya rubuta dan izala ba shi ya kirkiro hadisin ba sai ka fara kafirta shi muslim ya biyo daga malaminsa, sai ka kafirta malamin muslim shi ma shi ma ya jiyo daga malaminsa haka har isnadin ya zo kan hamad ibn salama daga kan hamad ya je kan sabit daga sabit ya je anas su sai ka kafarta su sai ka kafarta su tunda ba dan izala ne ya rubuta isnadin ba duk sai musulun na duniya akwai hadisi kaga ai san zuciya ne ka zo kana gaya wa mutane ɗan izala sun kafarta sa tare da cewa wani abu ne wanda yana cikin littafin da al'umma ta karɓe shi Bukhari da Muslim littafai ne guda biyu da in ka duba littafan musala duka suna cewa talaqatuhum al-umma bil qabul da al'umma ta karbe su ba dan izala yi su ba shi wanda yayi din nan bai ma san da izala a duniya ba wa yake magana izala a zamanin sai Muslim a zamanin Muslim wa yake magana izala to kaga san zuciya ne na karshe mutum ya zo yana fadar wannan kuma da rawani a kansa da rawani a kansa to wani rawanin na menene don Allah ya kamata ya kamata in ma kana da wani ra'ayi in ma kana da wani ra'ayi naka ko ka ce hadisin kai baka baka ba ingantacce bane ko baka yadda da shi ba sai ka faɗa amma ba ka yi ma wasu ƙazafi ka ce su suka kirkiro ko su suke cewa ko ka kafarta su ba siyudi yana da risala akan wannan da ya ja ya ce shi bai yadda ba ya yi ƙoƙarin ya soki hamad ibn salama wanda magana a ta fuskar ilimin hadisi ya tashiyar magana ce hamad ibn salama ɗaya ne daga cikin mutane guda biyu da suka fi kowa sanin hadisin sabit sabitul bunani shi ya sa ma imam muslim ya rawaito hadisan hamad da humaid ibn abi humaid al-tawil waɗannan mutanen biyu su suka fi kowa sanin sanin hadisan sabit sabit kuma shi ya fi kowa sanin hadisan anas saboda haka wannan shine asahu min asahi ahadisi anas wannan yana nan rubuce a cikin littafin jarhuwar wa aljarhuwar al jarh wa ta'dil na ibn abi hatim akwai a ciki cikin littafin tahzibul kamal tahzibut tahzib cikin littafin al da sauran littattafai cikin sayar alamin nubala tazkiratul huffaz duk manya manyan littattafai da jan sun rubuta wannan da su ɗaya wannan ya yi wannan rubutu wasu malamai suka ja da shi suka yi masa martani irin su ah, Mulla mulla alikari inda ya yi littafin itikadu abi hanifa fi abawayin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin mulla alikari min miftahul ah, abin nan ah, mirqatul mafatih sharhin mishkatul masabih ba dan Najeriya bane ba malamin yau bane ya jima don haka idan da mutum zai shiga gonar ilimi da adalci sai ya shiga shi ma ya yi noman ya hudarsa ya shigo fagen shi ma ya su kwana a ga abin da yake takama da shi na ilimi ya zube ko amma ba ya yi sharri ba ba ya yi kazafi ba ba ya yi karya ba to abin sai baka mamaki amma in kaga sifofin da Allah yake faɗa na irin waɗannan malamai wanda Allah ya nuna musu ayoyi amma kuma fansa laka mina fa atba'ahu shaytan sai sai sai daina mamaki a cikin sayul bukhari sai shi ma sai a kafarta shi a cikin sayul bukhari a sayul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya nemi izinin Allah akan ya nema mafiyarsa gafara Allah ce kai yayi ya nemi izinin sa akan ya ziyarce shi Allah ya bashi to sai ka kafarta bukhari ka ce dan izala to a da can su su malaman bid'a suna karantawa a karanta a wuce tunda dai kai baka je maka ba to shikenan amma dai yana nan a rubuce amma da aka zo wato dan kasan yan bid'a amma wato ana zamani na ƙara tafiya suna ƙara gurbacewa sai ka ce ma gara yan gara yan bid'a farko da anhu da da da da yan bid'a da yan bid'a zamani wato sai ka nemi kai musu addu'a idan ka je da dan bid'a zamani yake shi yanzu wannan da zai sa rauni ya zo na faɗa irin wannan magana ɗauko masa waɗannan littattafan ka buɗe masa ka ce ya karanta ya fassara mutane kuma ya faɗi matsayin waɗannan masu littattafan a gurin al'umma ya faɗi matsayinsa a sa. ba zai saurare ka ba daman kana zuwa zai sa in daba su da ke ka ba zai saurare ka ba in gaskiya ne ya fara kafirta dukkan waɗannan imma ɗin ya kafirta malaman da suka ruwaito hadisan ya kafirta su ya kafarta bukhari ya kafarta muslim ya kafarta shurrah din nan gaba daya daga yau kada a sake jin wani dan bid'a ya dauko a shafa ce zai karanta ko ya dauko al-arba'un an nawawiya ce zai karanta saboda imamu nawawi yayi wa annabi yayi wa yayi wa abin nan to amma saboda an an rena ilimin mutane an rena abin nan din sai a ga musu abin da ake so haka dan izala ba ya da ba ya da wani laifi anan abu ne aka rubuta in ka ce ba daidai ba ne sai ka zo ka yi wa mutane bayani ba a hana ka ba ba a sa mata kunkumi ba amma komai ka yi shi da ilimi mutum ya iya bada kuɗi ya samu kujerar hajji bayan ya samu bayan in bai samu ƙura'a ba da ake yi yanzu ban gane bai bada kuɗi ma'ana ya sayi kujerar ko ya bada cin hanci in cin hanci zai bara ta wani a bashi bai dace ba ta wani a baka wani ya cancanta a ɗauke tashi a baka don ka bada cin hanci wannan bai dace ba a akwai wanda za su saya su yi ba ne su saya da yawa kai kuma ka saya a gunsu wani wani abu ne shi dama sayarwa zai in wannan kake nufi to wannan dama ai bayar da za ka yi tun da ya riga ya sai dole a gunsu za ka saya sai ka kura ka saya a gunsa me za ka ce game da yakin da ake a libya to tambayoyin naku yau duk suna da tsawo wani ban gashi na gaji ina jin mun taɓa mun taɓa tsokaci a kai eh? na tunisiya da masar to ko zai bari sai sati mai zuwa saboda na ga za mu shiga wani abu wanda yake yana da faɗi shi ba akwai wadda ta rubuto tana tambaya game da halin da ciki da mijinta yana yawan zarginta duk sanda ta je gida ta dawo sai ya zarge ta da cewa tana yin wani abu kuma sai ya sa ta tayi rantsuwa da ƙur'ani bayan kwana biyu uku ya sake zarginta don haka ƙarshe ma ya hana ta zuwa gidansu daga mahaifanta saboda yana zarginta to irin wannan rayuwar in ba an ce maka akwai ta ba sai ka yi mamaki ya za ta samu tsakanin ma'aurata biyu abinda ake buƙatar fika da yarda da amincewa tsakanin ma'aurata biyu in har babu amincewa da zargi irin wannan me amfanin auren in aka kwana biyu cikin 'ya'yansa ma zai dubo ne ya ce shi wannan bai kama da shi ba kaga wannan matsala ce matukar ba wani shaida kake da shi ba dan me zaka rika zargin matarka kana zargin addinin ta kana zargin nagartarta kana zargin me yasa ka aure ta to in kuma kana jin ka bata nutsu da ita ba ka sallame ta amma ka zauna kana zargin ta da babban zargi irin wannan da wannan shine na karshe abin da zaka yi mata gara ka zargi tana satan ma kuɗi ko wani abin wannan nan sauki sai ka daina ajiya inda zaka gani amma zargi irin wannan kuma mutum musulmi ya rika yi wa ɗan uwansa musulmi wannan zargi haramun ne shi ta ishtanibu kaseeran min adh-dhann ba a zanzan ne ithm ka rika yi wa ɗan uwanka musulmi mummunan zato irin wannan don babba ne yau da a ce ita za ta rika yi maka irin wannan zato duk sanda kafa fita ka dawo ta ci ita bata yadda da kai ba ita bata gane ba ita na tuhumar kai wani abu sai ka rantsi ba ka ji daɗi ba to don me za ka yi wa 'yar uwarka irin wannan zato bai dace ba kuma ita abin da tana tambaya game da aurensu aurensu yana nan matukar ba ta ya sake ta ba matukar ba sakin ta yi ba kuma ba zo akai akai la'ani akan wani da ba ko wani ciki to tana na matarsa sai ranar da ya furta ya sake ta sai dai kuma zama ne mai daci mara daɗi a ce akwai irin wannan zato bai kamata ya kasance tsakanin ma'aurata ba sai wannan da yake tambaya akan wani da ya sha yafiya ya mutu ya hukuncin wanda ya kashe kansa da kanshi wanda ya kashe kansa da kanshi ya mutu mai saban Allah ya je ubangiji zai tome shi zai caje shi da wannan laifin amma ba cewa ya mutu kafiri mutum ya kashe kansa da kansa ba kafirci bane saban Allah ne bane Allah ya hana wala taqtulu anfusakum inna allah kana bikum rahima kada ku kashe kawunanku Allah yana tausaya muku haka bai halatta mutum ya kashe kansa rai da ubangiji ya baka ajiya ce ya sa a jikinka ba naka ba ne za ka ba ka dama ka yi tasarrufi wajen fitar da wannan ran ta hanyar da kai ka ga dama shi ya ajiye shi ka bari sai lokacin da ya ɗauke shi ya ɗauke shi ta hanyar da ya ga dama amma ba kai gaggawa ka sha wani dafi ko wani abu don ka mutu ba wannan ba daidai ba ne allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai allah ya ba mu lada abinda muka kuskure allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi